assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa ɗan ƙaramin almajirin ne na sake dawo muku da wani sirri afuwan malamai a yi hankuri abinda kuke kun ka bamu ne mu ma muke mai da muku a yan uwa wannan sirri ne ina mutumin da ainihin ka kwanta bacci sai kana yawan mugayen mafarki ne kullum ka kwanta bacci ko ka yi addu'a za ka ga kuma kana yawan mugayen mafarki ne to yan uwa ana samun ainihin takarda fara wadda ba ta da zane da shike dukkanin bayanan sirrin suna nan ga sunan ma dukkanin bayanansa suna nan ai ga sunan rubuce a za ku ga inda ainihin inda na dan inda an ka dan ja dan biki ja jan biro to tun daga nan inda jahannam ɗin ga ake rubutawa da hatimin ana rubuta kafa ɗaya sai a yi laya sai a naɗe da baƙin zare to matashin kanka inda ka kwanta nan kan kanka sai ka insha Allah sai ka sa kasan matashin kanka sai ka aza kanka sai ka kwanta to insha Allah ba za ka ƙara mugun mafalki ba insha Allah wala yan uwa na sake dawowa eh bayan ka rubuta shi a farar takarda kafa ɗaya to ainihin tsakiyar nan hatimi kana rubuta suna ne kamar in kai ne za ka yi kanka sai ka rubuta sunanka idan wani na ya kawo maka shi ke bukata sai ka sa sunansa a tsakiyar hatimi sai ka naɗi layar sai ka bashi to idan zai kwantawa zai sai sa ta a ƙasan matashin kansa sai ya tallabe kansa da ta to insha Allahu wannan muga mafalkin ne daga ranar ya daina su insha Allahu kuma idan ka san akwai wanda kuma idan ya kwanta bacci zai tashi da wani mugun ciwo a lokacin ko ciwon kai haka ko dai wani abu haka to wannan insha Allahu idan kai wannan laya ka sa ta a matashin kanka ka kwanta to wani ciwon kai nan ko wani abu nan to insha Allahu wallahi Allah zai kare ka da su insha Allah kuma ƴan uwa a gwada a gani kuma insha Allah yadda ke wallahi abin da ban faɗa ba idan mutum ya gwada wannan sirri ya fito cikin wannan gida ya faɗa insha Allah wannan sirri ne shi na abubuwa da dama to amma sai an gwada dạ xin